sal mata 'yan jaridu daga dukkan jihohin kasar 36 har da birnin tarayya ne kungiyar ta gayyato domin su kwashi lokaci don roƙon Allah ya kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ta'addanci da sauran ayyukan ɓata gari da suka addabi al'umma a Najeriya. Madam Ladi Bala ita ce shugabar kungiyar ta ƙasa ta bayyana dalilin su na shirya wannan taron addu'o'i a Abuja. Damomin da muke da shi a ƙasar nan ma kaɗai ya ishe mu. Duk wani ɗan Najeriya ya san cewa lokacin da muke ciki ba lokaci mai daɗi ba ne. Kuma mun lura cewa gwamnati ta. tana ta kokarinta ta gan cewa ta shawo kan wannan matsalolin amma kin gani kaman abin da ake hura mar wuta ne a waye gari yau dai a Najeriya a gan cewa babba dai zai tashi danna yaro karami yana mar fyaɗe ko yar mace ana mata fyaɗe yano yar wata uku kamar ni bala'i ne ko ya so kuma na a kasan nan a waye gari yau ana fashi a kasan nan wai baki saki kwanta a gida ba wani yazo ya buga miki kofa a doke ki yara suna makaranta a je makarantu a doke yara ya zama yau ana wani abu wai kidnapping nafi ga abun ya mana yawa ne Ita kuwa Hajiya Rafatu Salami ɗaya cikin mata 'yan jaridu da ta halarci taron ta yi bayanin irin tashe-tashen hankula da rashin kwanciyar hankali da mata ke fuskanta inda ta ce yanayin tsaron ya haifar da yunwa a ƙasa. Ana kama matanmu, ana kashe yaranmu, ana kwashe su a ji a rufe su a wani wuri ana neman kudi a kansu ana ce mishi kidnapping ko to masu gona ba su samu su je gona ba kuma kin mata ne mun fi yawa cikin gona to yanzu akwai yunwa ga lokacin gona ba mu samu hanyar wanda za mu je gonan ba don ana hana mu gona in mu je cikin gonan mu za a zo a kwashe mu ko a kwashe mu a kashe mazan mu a kwashe yaran mu ana lalace su ana kwana da su ana musu banza kawai to shi ya sa mun zo na mun ce to mu taru mu nima gafara wurin Allah a lokacin da take nata nazari a wurin taron addu'o'in akan batun taɓarɓarewar tsaro shugabar kungiyar Nigerian Women Elders Council madam Chika Ibeneme ta ce akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya fito ya wa ƙasa bayanin inda matsalar take saboda mata sun tashi tsaye wajen taimaka wa ƙasar da addu'o'i kuma ta san Allah zai amsa addu'ar su. The bloodshed in Nigeria is too much. So nobody will keep quiet. That is why we are here. We want our own dear president, Muhammadu Buhari, whom we voted for 2015, to talk to us. Ƙungiyar mata 'yan jaridu ta Najeriya ta janyo hankalin sauran masu ruwa da tsaki da su ƙara himmatuwa wajen ba da tasu gudumawar wajen fargar da al'umma kan kyautata zamantakewa tsakanin dukkan 'yan ƙasa ba tare da la'akari da addini ko jinsi ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.